kuma daga yanzu saboda tausayawa duk namiji wanda ya rasa ransa a jihar bauchi zan bashi miliyan ɗaya wa iyalansa idan mace ne za a ba da ɗari biyar in yaro ne ɗari biyar wannan tallafi ne bai isa diya ba mun rasa mutane a nan mun rasa mutane a toro mun rasa mutane a sauran gurare ga shugaban karamin hukuma za mu ƙidaye mutanen da suka rasu mu yi kokari mu ba su tallafi dole zan yi godiya wa shugaban 'yan sanda da musamman ma brigade commander da su kuma komandojinmu wato 'yan mu wanda komanda shayi yake wakilta da sauran shugaban 'yan banga na wannan ƙasa wannan ibtila'i gaskiya abin bacin rai ne abin bakin ciki ne fiye da mutane goma sha biyu aka kashe a garin nan da gidajensu aka ƙona da dukiyansu aka ɗiba shi yasa bayan abin da muke yi na bayan fage muka zo a zahirance mai girman hakimi da sarkin rimi muku jaje sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raju Allah ji kansu Allah rahamshe su dukiyoyi da aka rasa Allah ya dawo da su muna tafiya da amini na nake gaya masa cewa wannan hanya in ban yi ba to na zama ba dan duguri ba kenan saboda su kansu jami'an tsaron ba za su samu daman yi ba kuma wayannan mutane da suka taba ku mu ma mun taba su da wanda yake ba da labari a kan ku ake abin nan ku fito da shi ku kawo shi wajen 'yan sanda hukunta shi don babu mungu mutum kamar infoma kuma a cikinmu suke to da izinin allah wayannan gidaje da aka kona mun zo da shugaban sema za su ƙida gidajen duk za a ba kayan rufi da kayan yadda za a sake rufe su a gyara su kuma gawana ga kuma sarkin rimi za a fito da mutane yadda suka wa asara a taimaka mun san ba za mu iya mai komai ba saboda masu kawo abinci su suka rasu kuma da sauran jami'an tsaro wanda su ma suka rasa rayukansu su ma za mu ba su wannan tallafi da 'yan sanda kuma da 'yan banga muna roƙon shugaban 'yan sanda ya gina mana police station a wannan gari mu za mu gina ya turo muku 'yan sanda amma kun san babu hanya ba zai ji daɗin aiki ba to duk muna wayannan tunani insha Allahu za a yi